الأسباب التي تعين على الصبر الأسباب التي تعين على الصبر أو النمباب مكفار كراتو يتي سبب بعد سكي تيمكا وأكن حقولي الأسباب التي تعين على الصبر سبب بعد سكي wato taimakawa akan mutum ya zanto yayi hakuri to mun tsaya gabar da malam yake cewa fa iza azama ala tadawi wa ومقاومة هذا الداء فليضعفه أولا بأمور ما لن يأي بياني da ya gabata cewa shi حقولي yana fuskantar kalubale daga wato abinda yake ya shafi alhawa wa nafs zuciya da karkatar zuciya dole ne mutumin da yake so ya ɗabi'anta da ɗabi'a ta haƙuri sai ya yi amfani da ba'itul akli wa jin. shi ne ya yi auna duk abin da yake ciki da hankali domin Allah ya ba shi hankali domin ya auna ya gane amfani da rashin amfani na al'amura sannan kuma da addininsa ya duba ya gani shin a addinance menene matsayin haƙuri a cikin halin da yake ciki wannan kuma yana musara'a da ba'isu alhawa wa naf cewa rai da zuciya su kuma suna da abin da suke so to sai ka auna ka gani shin za ka yi amfani da hankali da Allah ya baka da koyarwa ta addini da Allah ya ɗora ka a kai ko kuma za ka biye wa abin da zuciyarka take so shi kenan ya zamo shi ne yake ma jagora to shi ne ma yake bayani a cikin wannan yake fa'iza azama ala tadawi idan mutum ya azama ya yi niyya ya himmatu akan yin magani wa mukawamati hadha da kuma ya yaki wannan cuta wal yud'ifhu awwalan bi umur to yi kokari ya raunana shi wannan son zuciyar tasa da karkatar zuciyar tasa da wasu al'amura abin da yake nufi karkatar zuciya da san zuciya suna ɗora mutum akan san wani abin da da rashin haƙuri akan abin da a ƙarshe ba zai zama masa mai amfani ba to shine yake ishara zuwa ga wancan akan cewa yayi kama da cuta wacce mutum ya kamata in nema mata magani to maganin rashin haƙuri abinda zai taimaka mutum ya magance rashin haƙuri malin ce su ne waɗannan al'amurra ahaduha na farko an yanzura ila maddati kowace shahwa mutum ya duba ya gani zuwa ga madda ta sha'awa ɗin kuwa ta sha'awa ƙarfin sha'awarsa a san ya aikata wani abu ya duba ya gani fa yahuddaha min al-aghdiyati al-muharrikati lish-shahwa idan yaga cewa dalilin da yasa sha'awarsa take yawan motsawa yake son wani abu alhali san abin zai iya cutar da shi a addininsa watakila da duniyar sama to falyahuddaha min al'arziyyatil muharrakati sha'awa, sai yayi kokari ya magance wannan sha'awar ta yadda zai rage wato yawan abincin da yake ci wanda shi ke motsa wannan sha'awa ya rage amfani da abincin da watakila cin wannan abinci shi ke sa sha'awarsa ta motsa imma bi nau'iha aw bi kamiyatiha wa kasratiha ko dai ya duba nau'i na abincin cewa nau'i kaza da kaza yakan motsa masa sha'awa sai ibashi ko kuma a'a yawan abinci adadi kaza zai sa sha'awar ta motsa sai li yahtima hadhihi almadda bi taqliliha dan ya yanke wannan sha'awar da karanta wancan abincin da ya zanto sababi na motsa sha'awar fa illam tanhatim idan yayi wancan abin da aka ambata a baya ko dai ya canja nau'in abinci ko kuma ya rage yawan abinci amma duk da haka bai rage masa sha'awa ba falyubadir ila sawm to yayi gaggawa ya rika azumi ya riki azumi a matsayin magani fa innahu yudhifu majari shahwa domin azumi yana raunana wato ainihin ƙarfin sha'awa wa ya tiru yana karya kaifin sha'awa wala ma idza kana akluhu waqt al mu'tadila yake musamman idan mai azumin ya zanto lokacin da yake buɗe baki zai ci abinci madaidaici ba zai ci abincin da kamar yana huce fushin wancan yinin da bai ci abinci ba ya ninninka to ai babu hikima a cikin haka abu na farko malam yana magana ne kan sha'awa a ce mutum yana da sha'awa zuwa ga mace ya balaga kuma yana samun dukkan wani nau'i na abinci da yake bukata jikinsa ya samu lafiya dole sha'awarsa za ta rika motsawa kuma ba yi da iyali to ya zai maganin wannan fitina domin fitina ce to maganin wannan malin ya ce sai ya duba ya gani wani nau'i ne na abinci wanda yake motsa sha'awa wanda yake ci sai ibari nau'i ko kammiya adadin da yake ci ya ga kamar shi ne yake sanya wannan sha'awa sai irage adadi idan hakan ma bai masa magani ba sai ilazamci azumi domin azumi malam yace yud'ifu majari a shahwa wa yuksiru hiddataha yana rage kaifin sha'awa yana karya kaifin sha'awa to amma sai malam yace musamman azumin da mutum ba zai azumi ba sannan in ya zo buɗe baki ko zo sahur ya ci abinci kamar wanda yake mai da gurbin abin da ya rasa ɗazu kenan mun yi ba za a same ta ba an gane ko a ce in ya zo buɗe baki misali sai ya zube duk wani abin da kuma zai zamo gurbin abin da ya rasa a yinin ko ba haka ba alhali kowa ya sani cewa akwai nau'in abincin da ko adadin da aka ci kuma abin da ake gudu din zai iya faruwa to sai ce wannan ma sai kula da shi domin me dan ya zauna lafiya yayi hakuri da kasancewa Allah bai bashi dama ya iyali ba to sai ya kame kansa kada ya bari waɗannan abubuwa su zama suna har shi har kuma ya je ya saba wa Allah asani na biyu malai ce wasani abu na biyu da zai taimaka wajen rage madda ta wato adda wannan cutar ta sha'awa ko cutar abin da zai jiba mutum cikin sabon Allah yace an yashtani ba muharrika talabi ya nisanci abin da zai iya motsa masa bukata wa huwa nazar shine kallo shine duba ya nisanci kallon abin da zai zamo sababi na motsa masa sha'awa falyuqassir lijama tarfihi ma amkanahu mutun ya taƙaita ya yi linzami ga ganinsa iya linzami abin da zai iya fa'in na da iradati wa shahwa domin abin da yake motsa irada nibi na san abu da sha'awa innama yahiju bin nazari yahij wato yana motsawa ne tare da kallo wan nazaru shi kallo kalba alqalba shahwa? yana motsa zuciya ta rika sha'awa to a nan idan muka yi magana game da kallo kamar malam yana magana dai game da abin da ya shafi bukata misali ta iyali a ce mutum ba shi da mata yana kallon mata ko ina wannan fitina ce zai zama masa kofa ta mai ta fitina saboda kamar yadda malam yake cewa fa inna da'il iradati wa shahwa inma yahdu bin nazar ko inma yuhayyaju bin nazar inma yuhayyaj ana motsa shi ana tunzura shi da kallo to kaga ashe kallace kallace fitina ce zai koba ce ta fituna da za ta sa mutum ya kasa haƙuri amma in yana so ya haƙuri bayi da iyali to ya daina mai kallo sai ya zauna lafiya sai ce wani nazaru yuharriku alqalba bishahwa yawan kallo ke motsa zuciya da me da sha'awa to yanzu misali in aka ce wannan yana magana akan kallon mace ta haram kallace kallacen abin da zai motsa masa sha'awa to banda wannan ba abin da za a kalla ya rika yin wannan akwai mana duk abin da za ka kalla ya motsa maka damuwa ya kamata ka daina kallon wannan abu ka kau da kai ka shagala da kanka da abin za ka kalla ba wai kadai kallon mace ga wanda bai da iyali kallon mace ya rika kallon mata kuma wannan yana motsa masa sha'awa ko a waje ko kuma a abin nan a ɓoye a waya ko a talabijin da makamantarsu to ai hatta ma kallon abubuwan duniya wanda zuciya take so shi ma zai iya yin haka tunda muna magana ne game da haƙuri ko ba haka ba malan karku kuma ta babin yayi asbab allati tu'inu ala sabri abin da zai sa ka zama mai mai haƙuri na biyu malan yake ka rage kallace kallace duk wani abin da zai iya sa ka rashin haƙuri ka bar shi ka daina kallo Allah ya ma arziki da keke sai kai wa Allah godiya domin nawa ne ba ta da shi Allah kaɗai ya san adadin ka daina karan babur ɗin wani kana samar ido kullum kuma yana kullum wannan kallon babur ɗin ya sa kana jin cewa kai ni fa babur ɗin ne ya kamata in samu irin shi to ga za a samu matsala ko ba haka ba ma'ana ne matsalar zuciya zuciyarka kullum za ta a ah, to ai kana da hanyoyin da za ka sai babur kai da kasan hanyar cewa cewa kawai ka je ka yi mana kasa kaga fitina ta faru amma idan baka kura ido a yadda zuciyarka za ta zantar da kai wani abu ba ka shagala da kanka shi nan sai ka zauna lafiya wanda yake da babur irka kallon mota bai wa Allah godiya ba ya ce ka gaskiya fa ko ARS na ya kamata mutum ya samu wannan littafin yawan wannan abin nan din shi ma zai iya tunzura mutum amma idan baka idan kan abu baka damu da shi ba sai ka zauna lafiya kenan sai zai taimaka maka akan haƙuri shi yasa ya ce ido yana daga cikin abin da yake motsa sha'awa zuciya ta yi ta abubuwa to kai ƙasa ƙasa da idonka ka shagala da kanka ko ba ka ba yana taimaka akan haƙuri yake salis abu na uku tasliyatun nafsi bil mubah haƙurƙurtar da zuciya da halas al mu'awwidu anil haram ta gamsu da shi a madadin ne haram haƙurƙurtar da zuciya tasliyatu annafs bil mubah ka riƙa kullun haƙurƙurtar da zuciyarka akan halal duk abin da ka samu kai wa Allah godiya sannan kai ƙoƙari ka koya wa zuciyarka ƙana'a da wato wadatar zuciya wannan kuma malam yana gaya ma cewa kai fa za koya ka haka kuma domin ita zuciya tana iya koyan akasin haka tana iya koyan akasin haka ta yaya za ta koya Shi ne in ka biye mata mana dama zuciya haka take in ka biye mata sai da za ka kasan mata linzami ta da kai ka inda za ta yi mai ta kai ka tabaru kamar yaya ka koya zuciyarka hakuri, idan ka kalli riga wani kaga abin nan an sa wannan shaddan nan an mata tati kana kallo sai ka ce wa zuciyarka kalli kanki mana ke ma kina da naki wanda Allah ya baki kalli wani mana ya samu abin da ke ka samu ka kana haƙurƙurtar da zuciyarka ba sai ka faɗa ba amma ita ta sani kamar mutum ne ko yaro in yana abin da baka so ka ne masa wani kallo ya san me kake nufi ha cewa bai yarda da abin ba to ita ma yi mata wannan kallon yi mata faɗa ka ce ke ko zuciya yanzu ke ba za ki wa Allah godiya ba me Allah bai miki ba ke ma kuma kika san ina ya samu wannan ina ruwanki ka haƙurƙurtar da zuciyarka ta tasriyatun nafsi bil mubah kace a halar da Allah ya baki ya gamsar da wato wannan shi ne ka koya mata haƙuri ba wai ka sakan mata linzami ba duk abin da ta gani sai ce ne tana so to an taɓa yin haka an taɓa yin haka ka ce kai duk abin da gani ana so an taɓa yin haka ina zai yiwu to ka koya zuciyarka haƙuri Akwai zuciyarka haƙuri sai ka zauna lafiya almu'awwidu anil haram ka nuna mata cewa halal din da ta samu ya fiye mata ta je ta nemi haram domin me domin kana nuna mata amfanin halal da akibar haram fa inna kullama tashtahihi taba fa inna kullama yashtahihi taba malai hakika ka sani duk abin da ɗabi'a take so take sha'awa ففيما أباهه الله سبحانه غنية عنه cikin abin da Allah ya halatta akwai wadatuwa na wannan din duk abin da rai yake so duk abin da rai yake so cikin abin da Allah ya halatta wa rai akwai wadatuwa ga barin haram Allah ya baka rigar da zaka sanya ka rufa kanka a asiri ka rufe abin nan ɗinka shinka. to me kake bukata da ya wuce wannan idan kana da hali Allah ya buɗa maka halas ka ƙara ka ƙara ka ƙara wannan damar ka ce amma baka da hali dan mai zuciyarka za ta ce dole ka za ta ke so alhali ga abin da Allah ya ba ta na halas fa inna kullama yashtahi taba fa fima abahu Allah subhanahu wa ta'ala ghunyatun anhu duk abinda da dabi'a take so to cikin abin da Allah ya halarta, akwai wadatuwa a ciki wa hada huwa dawa annafi fi haqqi aktharin nas mala wannan na ukun nan da ya gaya mana yana cikin maganin da yake mafi amfani yace fi haqqi aktharin nas dangane da mafi yawan mutane shine mai hakurkurtar da tasliyatun nafsi hagurgurtar da zuciya bil mubah da halal ka rika nuna wa zuciyarka cewa halal din nan da Allah ya bata ya fiye mata fiye da ta bar shi ta koma ta nemo haram wannan yana da amfani ga mafi yawan mata. kama arshadar nabi alaihi salatu wasalam kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya nusar da mu akan haka malam bai ka hadisin ba a nan amma duk mun san hadisin duk mun san hadisin wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nusar da mu akan me haƙurƙurtar da zuciya akan me akan halal to ba zan ce aka mun hadisin ba amma dai na san zamu iya tana hadisin na'am a ba shi bane ba innal halala bayyinun yawwa ya faɗa da hausa ka rika duba daga nan ya bude kofa a a aha la tanzur ila man huwa unzur ila man huwa asfal minka fa innahu ahra ko ajdaru an tazdar ka daina kallon la tanzur ila man huwa fawqaka wanzur ila man huwa dunaka asfara minka fa innahu ajjaru alla tazdari ni'matallahi alayka ka rika kallon wanda yake bayanka ƙasa da kai ka dina kallon wanda yake sama da kai zai fi maka me shi yafi dacewa da kai wa Allah godiya ko ba haka in ka ce kullum kai kallon na sama da kai kake to a ƙarshe ai ba za ka yi godiya ba amma kana kallon wani mahuwa dole ka fa dan an zama ka cewa akwai wanda yake fukowa bayan ka kai yanzu da kake cewa wai baka isa ba to wani kuma garin kai ki kai sarki ne ba kai ka isa shi kuma a wajen shi kamar yadda ake fara kai kana kukan cewa ka kasa sayan takalmi to na bai da kafar ma asira shi kuma ya ce ne wanda ma zai sa takalma eh kai yanzu ba za ka gode Allah ba da aka yi ba kafar ma kana taka to shi da bai da kafar ba ya ce me in ka bai takalmin miliyan ɗaya ya yi mai ba abin da zai tunda ba kafar da za a to kai bai kamata kai Allah godiya ba da ya baka da kafarka ko ba haka ba arabi abu na hudu wanda zai taimaka maka ima magani alladhi yu'inu ala sabri yace at-tafkiru fi al-mafasid ad-dunyawiyya al-mutawaqqa'a min qada'i hadha al-watar at-tafkir yin tunani في المفاسد na barna أدونيا شيء almutawakka'a wata ake zato ake tammani min kaza'i hadal watar idan mutum ya kasa hakuri yace sai ya biya wannan bukatar shin wani sakamako zai same shi tunanin wannan zai sa mutum yayi me ya hakuri fa innahu laulam yakun jannatun wala nar wato malam shi yasa malamai suke ta rika karanta littafin ibn al-qayyim wallahi zai suka saka kana jin wani abu na wato tunani da zaka yi tace kai wannan bawan Allah Allah ya masa baiwa ta yake iya tuno wannan abubuwa haka domin wani abun an gaya maka sai ka ce wallahi haka ne amma ba za ka hararo ba sai an gaya ma sai kuma ka ce wallahi haka ne kaga cewa yayi ka duba mafatin dunyawiya yake a ta kawai ka duba barnar da za ta iya aukuwa in ka kasa hakuri akan wani abin da zuciyarka tace shi take so sai yace fa innahu law ya yakun jannatun wala kai kai kace ma babu aljanna ba wuta a kiyama lakana fil mafasid dunyawiyya akwai abin da in ka kalla a duniya kadai barnas mayan yanha ijabata ijabati da'i wanda zai hana ka kaje ka aikata wani abu wanda zuciyarka take so walau takallafna addaha wallahi da za mu lissafo mu dora kanmu wahala mu rika lissafa maka masifu da wahalhalu a duniya kadai da za su same ka saboda rashin haƙuri ya ce wallahi lafakatul hasar da ba za mu iya ƙididdige masifar ba walakin ainul hawa amya sai dai shi san zuciya idanun shi a makance yake in zuciya ta ce tana so to shi kenan kawai sai ta makance ko ba haka ba ita kawai tana so amma ba ta kallon ne sakamakon yanzu don Allah wannan magana ba haka ba ne? yanzu misali mutumin da yake so yi zina yana kyawar mata sai aka buga eh, signboard kato aka ce 8 is real aka ce wallahi sai da gaskiya ne cutar 8 me ake cewa lahira kusa wannan cutar kanjamau wallahi kanjabo yanzu har sai an gaya masa kanjabo gaskiya ce in yana bukata ya je asibiti mana akwai bangare ya je ga masu kanjabo don ai ba ƙarya bace amma an gaya masa in janne dan in yana da hankali shi ba mahaukaci bane ya san akwai ta amma in ya kalle signboard din idan baya karatu saboda ne ainul hawa amya ita shi san zuciya ba da ido makaho ne kawai in ya bukata shi kenan sa ya rufe kawai sai ibi ya fada can ya fada can shi kenan Allah ya tsare ce kan ana gwada wata a ce inna lillahi akwai kan jabo shi kenan kuma sai ya dora hannu aka to na ne me na dora hannu aka eh ba shi yake yana so ba to wannan kawai ɗaya ne daga cikin masifar ce ne ma ba kan jabo ka je ka tambayi masu magani cuta dubu nawa take dubu nawa ka je ka tambaya wacce take ta'allaka da zina neman mata cuta dubu nawa ka je ka tambaya ba dubu ɗaya ba dubunnai kowace kuma masifa ce bare kuma Allah ya tsare mu luwaɗi cuta miliyan nawa ke tare da wannan amma ainul hawa amiya ba ga ta, ta ba sigari ba me yake ruta a kwarin Ha? Ah, cigarette kills young za ka mutu fa kana ɗan matashinka yanzu wa yake son mutuwa eh ba wanda yake son mutuwa rai bai son mutuwa amma ga kwalin an rubuta Itil kills tana kisa kana matashi za ka mutu in ya duba ba iya karatun kwalin wanda yake shan sigari baya karanta rubutun duk girman rubutun shi idan shi ba zai gani ba shi bukatar ta kawai i buga mata a shana kawai i busa kenan bukata ta biya to amma yaushe za ka ga damuwarsa sai ya fara tari idan ya je asibiti aka leƙa aka yi sikanin aka yi x-ray aka ce inna lillahuhu ya gama da kansa zai ɗora hannu aka a to dama ai ba karanta kwalin ba ne a'a ainihin hawa amiya shi isi zan tuja bai da ido yanzu ba ganin masu ciwa-ciwa a ce ka dena ta ma misali masu tata shi ne ta ta kullum tammaninsa shi zai ci kuma ɗin tayyacin sai ka ga an ce ya ci miliyan ajirin abba ai sai murna sai buga kafa sai a zo a yi ta murna wai amma za ka yi mamaki miliyan ajirin sai an biyo shi wata miliyan ajirin duk sai ya mai da ita tatar saboda shi bukatarsa wai tamanin miliyan ajirin za ta karo wata ashirin din ko ma arba'in sai ije zuba ta du sai kuma a cinye du sai da ko shi ba yi shi jiya ba yake da miliyan ashirin sai da amma ba zai iya da ce ka dina sai ce a'a ai ina tare sare zan ci ai sai ita zuba sai ita zuba shi yasa da a irin mahaukatan yan caca din nan idan aka yi caca ya tara silalla da kuɗi yana yana irin nuna isa shi ai ba dama ne sai kuma a fara cinyewa sai ya zama ko titi babu sai ya cire hularsa sai isa sai a cige sai ya cire takalminsa sai a cige sai ya cire rigarsa sai a cige amma da ya sani ai a ƙarshe ban da ɗan bance ba abin da zai rage shi ba ba zai cire ba da kada ya tsirara <laughs> kaji ma da ya ce bantan ma fan sai yan gajeren wando har singileti sai ya ce zai sa kai in ta ɓaci akwai wanda yake cewa ya sa 'ya'yansa da matarsa ko ba a yi ana yi amma irin mutanen da ne ko a ai yanzu ana irin wani yanzu ai an waye amma da wato sai a cinye shi komai a tata idan ya rasa mai yi da ko tabarma sai ya sa a tata in aka cinye in ya rasa mai zai sa sai ce ya sa a da matarsa a to yayansa abin nan saboda ya haukace wai shi duk tsammaninsa wai so yake shirya ce kuma ba zai yanzu don Allah wannan mafasir wannan ba barna ba ce ta mai da mutum wani mahaukaci mala yace wallahi ko ba wuta ba aljanna abinda Allah ya hana ya kamata mai hankali ya guje shi kuma in shi yasa yace maka law tak walau takallafna addaha lafaqatil hasr wallahi da zamu lissafo maka abubuwa barna a cikin wallahi da littafi ba zai isa ga ga ga ga ga ga mutane nan yan kasuwa ai kasuwancin abin nan da mutum zai zuba kuɗi da yawa yana ce ai za a samu riba kenan sai kaga an samu matsala a goma ya kuma zuba sai a ce Allah gafarta malam ga hanyar da za a samu dukiya cikin abin da sai to ai ba ba tauri shi mai saurin yake so kuma mai saurin kamar ta ta take da zai sa kayansa je isai haja izo ikasa yayi hakuri a zo a siya kaɗan-kaɗan. da ya fi masa alheri sai ya ce wannan ai da ɓata lokaci zuba kuɗin a harka wacce yanzu nan abin nan za za yanzu ta dawo ai ninki goma ne ninki ɗari ne sai ya je ya kuɗin ya zuba sai ya makale sai kuma ya koma wanda yake mafi ƙasa ƙasansa ma ya fi shi nutsuwa da kwanciyar hankali saboda shi ya je ya zuba shi duk abin da Allah ya hana duk abin da Allah ya hana in za a lissafo maka mafasid ɗinsa hankali wato ba za a yi ƙididdigewa ba yanzu ka kaɗan muke ambata zina ta ta can yanzu misali mutumin da yake cikin nutsuwa da hankalinsa ya je ya ɗauki ganye wannan abin nan wiwi ya rika busawa a ce za ka haukace za ka yi kaza amma ba zai gane ba ta ce wai wani daɗi kake ji a ciki mm, mm, masifa ce san zuciya ne dama duk wanda ya wa san zuciya to malam ya ce ita zuciya a makance take in ka sakan mata linzami to ba inda ba za ta kai ka ba wallahi ko to ka lissafo duk wani abin da aka hana ka dora shi a ma'aunin hankali ka ga sakamakon ka yake masifa ce yace ko ba wuta ba aljanna ya kamata ka daina bare kuma akwai ba wai iya nan ba kar karka dauka an gama kenan za ka je kuma ka tsaya a gaban Allah to dan ne ba za ka yi hakuri ba kaga shi shine yake cewa a tafkiru fil mafasid ad-dunyawiyya al-mutawaqqa'a duk abin da aka hana ka rika lissafi na mafasid barnar da za ta biyo baya a duniyance kawai min a yi al-watar in ce shi ka biya wannan bukatar kai wallahi sai an yi to kamar yaya Baka ka tunanin aikibar abin alkamis ma ne na biyar alfikira ta fi makabihin tsura allati ta zuha na suhu ilaiha alfikira yake tunani fi makabihin tsura cikin munin tsura mana al'amarin da allati ta zuhu na suhu ilaiha wanda zuciyarsa take kiran shi zuwa wannan abin muninsa duk abin da yake haram mummuna ne ke sa ma Allah ya kira haram da al-khabith ko yuhillu lahum at-tayyibat sai ce wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith al-khaba'ith kaga duk abin da yake haram kenan an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ajan ya halatta wa abinda mummune halal kuma ya hana su duk abin da yake khabith shine mummuna to duk abin da yake khabithi ne to ya cancanci sunan khabisi kana kallon shi kasan bai yi ba inda za ka auna a ma'auni na ne na hankali shi yasa za ka ga mafi yawa abubuwa na haram ba a yin sa a fili don me suna da muni to ko don munin abin ya kamata ka basu jirgin zuciya tana sha'awar wa'in abubuwa amma suna da muni yace at-tafakkur ko al-fikra fi maqabihi sura allati tadu nafsu ilayha munin abin ya kamata ka bari shi yasa za ga wani in yana so ya yi barna sai ya yi ta ƙoƙarin gyara abin ko ba zai gyaru ba ko zai gyaru ba zai gyaru ba sai ya shiga ban ɗaki ya busa ko sai isa turaren wuta ifesa abin nan abin nan abin nan operational ko sai ya sa abin abin ha a busa bakin nan kanshi. sai ishafa duk zai kore wai duk fadon ya kyautata kar a gane su to me abin boyewa in tun da kai zuciya ka tana su fito fili ba da kai ko ba haka ba me sai an yi ta dabaru ai abun bai da kyau ne bai dace a fito titi a zahiri ana yi ba shi yasa sai an yi ta me boye boye saboda shi dama haka yake duk haram ba can gani ne da shi ba إن كانت معروفة إن كانت معروفة بالإجابة له ولغيره فيعز نفسه أن يشرب من هوض تريده الكلاب والذئاب كما قيل يتي إن كانت معروفة بالإجابة له ولغيره إرم أن أيك هذا يكبى نهرم بما تشوبا إن سنكسنتي معروفة بالإجابة له ولغيره شيا يدقوا ننسي أيكة yace fa ya'izzu nafsuhu an yashraba min hawdin daidai yake da cewa kai mutum kana jin cewa ya'izzu nafsuhu kana jin kanka dan adam mai daraja baka so ba an yashraba min hawdin tarihu kilab wa zi'ab ka sha daga ruwan da kare yake sha kare isa baki kai ma ka duka ka sa baki zaka so ta aika zanta ce da kuraye ko kyarkeci wayannan dabbobi suna baki ku sa tare ai kai dan adam daraja ka ta wuce haka to kamar haka ne kama kai da kamar yadda masu hikima suka ce sa'atruku waslakum sharafan wa izza li khissati sa'ir shuraka'i fihi yace sa'atruku waslakum wannan abin naku zan kyale shi ba zan je ba in yi abin yace sharafan wa izzan dan in sama wa kaina sharaf shine ɗaukaka da izza li khissati sa'iri ashuraka fi saboda ai abokan tarayya a wajen kaskantattu ne ni na je in saka ina alhali ina da daraja karnuka su sa baki ni ma in je sun koyi an sa baki ai bai dace ba a matsayina na dan adam mai daraja in yi haka saboda haka ba zan yi ba to kamar haka ne ayyuka na haram munanan ayyuka ai bai dace ba a ce a ganka cikin irin wayannan ayyukan alhali Allah ya maka daraja wa kala akar wani yake cewa idza kasura dubabu ala ta'amin mai hikima yace idan wato a udaje suka baibaye suka mamaye wani abinci rafa'tu yadi wa nafsi tashtahihi yace zan dage hannuna ba ci abincin ba ko da raina yana so dan me saboda kudaje sun rufe yanzu kai aiko bai dace ba a matsayin ka na mai hankali kudaje shi bai bai kuma ka je ka ce ka ci yace wata tastanibul usudu da ma'in kai baka gani zakoki suna kauracewa wajen shan ruwa idza kana alkilabu na fihi in karnuka sun sa baki sai zakoki su ja da baya saboda ai darajar su ba dai bace suna ganin karnuka sai ya za su sa baki yanzu kai a matsayin ka na mai hankali mai daraja abu duk kudaje sun rufe kuma ka je ka sa hannu ai ba za ka yi ko da ranka yana so in ka gani sai ka kyamata wa tafsilu hadhihi hadhihi alwujuh yatulu jiddan fa yakfi dhikru usuliha yace in zamu yi bayani na waɗannan al'amura to zamu dau tsawon lokaci ya isa mu ambaci wannan cewa abinda zai taimake ka wajen kai hakuri ka dai ka bar haram sune wadannan abubuwan da aka lissafa waɗannan abubuwan da aka lissafa sun ishe ka in kana da hankali ka bar abin da yake na haram wa amma taqwiyatu ba'itid dini wannan yana magana akan me akan abin da yake na dabi'a ta dan adam abin da yake na dabi'a ta dan adam wayannan abun da ya lissafa ko dabi'a ba ta so to me kuma na gaba yace wa amma taqwiyatu ba'itid dini fa innahu yakunu bi umur amma abin da ya shafi addini kuwa wanda zai taimake ka ka ɗabi'anta da haƙuri to abubuwa ne kamar haka ahaduha na farko ijlalullahi tabaraka wa ta'ala an yu'sa kaga wancan a ɗabi'a ta ɗan adam yayi ma magana a matsayin na mutum ma bai kamata kai wannan ba to a matsayin kai ko mai addini fa a matsayin na me addini ka yadda da Allah yace ai bai kamata a ce baka iya haƙuri ba saboda me na farko ijlalullahi tabaraka wa ta'ala an yusa ganin girman Allah cewa ba za ka aikata wannan abin ba don kana ganin girman Allah cewa Allah ya wuce a saba masa wa huwa yara wa yasma al'ali yana ji yana gani yanzu kai ka da Allah yana ji yana ganin ka eh to kuma sai ka yi sabo baka ganin Allah yana ganin ka baka ji kunyarsa ba baka ganin girman Allah ومن قام بكلبه مشهد إجلاله لم يطاويه قلبه لذلك البتة دوان دا قام بكلبه يسامو أتكن زوتي يسا مشهد إجلاله وتغنين جرمان الله لم تطاوي لم يطاوي قلبه زوتي يسا بذاته مسا بيايا لذلك قتابه الله البتة دي بذاته يدبر in dai akwai girman Allah a ranka to yayin da ka dimfari abin sabo in ka tuna Allah sai ka ji kunya ka ce yanzu Allah yana karina yana jina in yi wannan abu ai bai kamata ba tam dan me saboda imani a cikin zuciya wannan ba isa din kenan in dai kana da addini shi yasa wanda zai sabo to yana da karancin imani yana karancin addini yana da karancin addini الثاني أبو نبي مشهد محبته سبحانه halarto ƙaunar Allah subhanahu wanda tsarki ya tabbata gare shi fa ya turku ma'asiyatahu mahabbatan lahu kai ne imani ya kamata ka bar saba wa Allah dan kaunar da ke tsakaninka da ubangidanka yanzu kai baka kauna Allah mai imani ko kana kauna Allah tun kana kauna Allah Allah ya ce baya son wannan yanzu kai kana so Allah ya ganka kana yin abin da baya so alhali kana kaunarsa yanzu wannan alama kauna ce fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u yace domin hakikanin in dai akwai kauna to mai kauna ina yin da'a ga wanda yake mai yake kauna to Allah yace ka bari yanzu kai kana san Allah kana kauna Allah eh to Allah yace baya so ya kamata kai a bai kamata kai ba in dai kai kaunar gaske ce saboda iya wannan in ka tuna cewa wanda kake kauna shine Allah ba ya san wannan abu ke ka bari saboda kaunar da kake wa Allah saboda kauna tana sa biyayya in dai akwai ta ba hakika in dai akwai ta tana sa biyayya ana samun biyayya saboda tabbatuwar kauna duk wanda kake so to duk abin da yake so kai ma kana son abu abin da baya so kuma kai ma in ba akwai hakika kenan amma in aka samu akasi to akwai ayat tambaya akwai ayat tambaya a ce ga wanda kake kauna baya son kaza kuma kai kana son abu sai ce to ya aka yi haka don kana kaunar Allah duk abin da Allah baya sai ya kamata kai ne ka bari ka tuno wannan sai ya taimake ka akan hakuri? ko da zuciyar ta ce tana so amma wanda kake kauna baya so ki haƙuri tunda baya so ni ma na so sai ka tilasta mata kin abin kuma kun san wannan tarbiyya ce ba tarbiyya ce yau da gobe kake yi duk yadda take so kana cewa mm wanda nake kauna baya su ni fa lalle yake ki abin wallahi to gobe za ta ki shi ko da tana so za ta yi ne za ta canja ta ki abin za ta iya ki saboda yau da gobe kana gaya mata duk yayin da ta nuna abin nan duk wani abin da dan adam zai yi sha'awa in dai ka nuna zuciyarka cewa fa ki ki wannan abin yau da gobe tana iya ki tana iya ki saboda haka duk abin da Allah baya so ka nuna zuciyarka cewa ki haƙuri fa wanda nake kauna Allah baya so ni kuma ba zan yi abin da baya so in aikata ba asalis abu na huku da zai sa ba'isu dini kenan kai hakuri akan abin da zuciyarka take so alhali ya sabawa Allah yace mashhadun ni'ma wal ihsan ka halarto ni'imar da Allah ya ma da ihsanin sa gare ka fa innal karima domin mai karamci karimi la yuqabilu bil ati man ahsana ilayhi baya munanawa ga wanda isai masa ai aikin alheri shine karimi ai maka alheri ai ma alheri kai kuma ka saka da ni da tsiya to ai kai butuli ne ba karimi bane karimi in an masa alheri da me yake sakawa da alheri shine kamala shine kamala wa inna ma yaf'alu hadha al-li'amu minan nas ko li'amun masu a yi musu alheri ta yi sakayya da sharri la'imai ne ba su da karamci ba mutanen kirki ba ne ko ba haka ba ne yanzu a ce in ya fito kullum wayar gari za ka ce a dawo lafiya sai ya ce na gode sai ya naɗo abin nan yan baka-bakan nan ba san wani kala kuma za a yi mata ba yanzu Ya dubu ɗayan nan ya ce ga wannan a sai wa yara abin nan a ɗan yin abin nan sai koko kullum ya kake jinsa da Allah sai ka rika jin nauyinsa kana saboda yanayi maka yanayi har ka ji ma abin to yanzu Allah ne bai ma ba eh eh to ai komai ma shi yama komai ma shi yama waye halitta ka duk ni'imar da kake ciki arzikin ka waye baka kai masa godiya to godiyar da zaka masa shine ka saka da ni da ihsani kai masa biyayya kenan kai godiya yanzu duk abin da Allah ya ma shine yanzu abin da zaka biya Allah da shi ka saba Allah kai yanzu ce la'imi ne kenan kai butuli ne ba mai godiya ba in mai godiya ne ya kamata kai mai in zaka saba Allah ka ce a'a haba Allah da mun komai in ban gode masa ai bana saba masa zuciya me haka wace irin zuciya ce ke kuwa yanzu ba za ki yi Allah godiya ba Allah ya miki komai amma abinda zaki biya ke min sakayyar da madadin ki da'a kiwa wa Allah biyayya yanzu so kike a saba wa Allah tun da wannan abin da kike so kai mata fada kai mata fada kace ba daidai bane mutane masu karamci mutanen kirki in aka kyauta musu suna takawa ne da kyautatawa saboda haka Allah ya yi mun duk ni'ima shi ya mun da Isa ne ya kamata in masa da'a in masa biyayya in yace baya so in bari na kyautata wurin yana gani na yana gani na yana gani na to kaga wannan zai sa ka rika nisantar ko da zuciyarka tana tunzura ka akan wani abu wanda ba ne Allah baya so ba daidai bane sai ka yi mata wannan ladabtarwa ka yi mata wannan wa'azi الرابع na hudu مشهد الغضب والانتقام ka halarto wa zuciyarka cewa fa in ya fita ta fa shi Allah abinda baya so yanzu ba batun nima ake ba in fa kina yi zuciya ya fusata to fa kamun fa mai radadi ne in yayi fushi to fa ba inda ake fakewa ba inda ake ɓuya. yanzu ke kin yarda da abin da zai same ki na fushin ubangiji da intikamin sa kai ki shiga sai yake yanki yake zuciya fa inna rabba ta'ala domin shi ubangiji ta'ala idza tamada al-abdu fi ma'siyatihi in bawa ya ci gaba ya zarce da saba mata ghadib zai fa fusata wa idza ghadiba in ubangiji ya fusata lam yaqum li ghadabihi shay to babu abin da zai tare fashin ubangiji fadlan an hadha al da'if bare kai wannan bawa mai rauni kai awa in Allah ya ga dama yanzu ba sai kama ka ba ko to ka tuna wa zuciya wannan zai sa ta yi ne ta shiga sai ta yi ta yi haƙuri abinda Allah ba ya so ta bari don me ta zauna lafiya domin ta san cewa ubangiji ta'ala yana da hanya babu adadi zai iya kama wannan bawa mai rauni ya yi masa hukuba kuma Allah baya so bawa ya ci gaba da saba masa domin in ya fusata to inna akhdahu alimun shadid kamun sa akwai radadi kuma mai tsanani ne saboda haka zuciya ta shiga taitayinta kar ta dauka Allah bai gani ba Allah ya gani ta lalaye yake mata da ya kyale ta ta ci gaba da me da saba masa amma ta sani cewa ta halarto cewa in yayi fushi ubangiji kamunsa idan akadar alqura wa zalima in akhdahu in kama alqarya alhali tana azzalima to kamunsa ba na wasa to wannan zai sa a shiga taitayi idan mutum ya tuna azabar Allah da kamun ubangiji zai ce zuciya ya haƙuri in ta ce tana so ce hmm, a ɗinki yawwa ki haƙuri ubangiji baya su in aka ci gaba da yi kina ganin yana kyalewa ta lalaiki ranar da ikama wanda yake zaɓa masa ya ƙi to fa zai koyi ɗanɗanin kuɗa kamar yadda ake ce Alkhamis abu na biyar mashahad alfawat mashhad alfawat ka halarto cewa abubuwa da yawa za ka rasa zai tsere maka saboda wannan sabo da kake aikatawa abubuwa da yawa za ka rasa ka halarto wannan wa huwa ma yafutuhu bil ma'siyati min khairi dunya wal akhirah ka rika halarto cewa kar ka zai wa zuciyarka kana saba Allah kana saba Allah to ka sani alheri mai yawa za ka rasa shi a duniya kada ma lahirar baki da to ba kai kake cewa kana son alheri ba ba kai cewa kana son zaman lafiya ba ko ba kai bane ba kai kake cewa kana son ruwa arziki ba kana son ni'ima ba kana son damuna mai albarka ko ba kake faɗa ba ba kai kake kana son albarka a kasuwarka ba ba kai kace kana son kaza da kaza to ta ya ake samu wa yake bada wannan shi Allah yake badawa to su kai tamaninka ka ka saba masa kuma ibaka eh duk alherin da kake so nashi ne to in kana so sai ka yi sai ka lallaba sai ka sunkuyi da kai sai ka bi sannan sannan dan me dan ka samu duk abin da kake so to ka rika tunowa cewa shi saban Allah sababi ne na rasa alherai duniya da lahira duniya da lahira wa ma yahjusu lahu biha min kulli ismin mazmum da kuma abin da zai samu bawa na ambato mummuna shine ism mazmum ambato mummuna aklan wa shari'an wa urfan a hankalce a shari'ance a al'adance a hankalce a shari'ance a al'adance duk za a iya zargin mutum za a iya ne zargi ko don zargin wannan ai ya kamata ka bari ko ba haka ba a yi ta tuhumarka a ce wani ni ni sha'anin wani yana ban mamaki saboda a hankalci sai a ce to ya kamata a cewa ne abin nan kaza kaza kuma gashi ni yake faruwa sai a yi ta tuhuma a hankalci ana ganin abin da kake yi din nan bai dace ba duk da cewa ka kana boyewa amma yana boya ne yau da gobe ai sai abin ya bayyana bare a shari'ance dama abin da yake haram kan dama ai abin zargi ne sannan bisa al'ada al'adar mutane ana yabon mai aikata sabo ha dan ka isa ka kafe kujera a kofar gidanka ka dora kafa daya akan daya ka ce a nado maka abin nan wa take da suna wannan ai maka katar nadi ka zo kana busawa duk wanda yazo kuma sai ya maka jinjina me zai ma ya uzu billahi ba za a zarge ka ba Allah ya tsare ko a ƙasar musulmi ka aje kayan maye a gaban mutane ko ka rika batsa a gaban mutane za a yi dai ka ko zargin da za a yi al'adance ma abin zargi ne bare kuma a shari'a bare kuma a hankalce bai dace da mai hankali ba saboda illar da ke cikin wannan yanzu kai da hankalinka da shekarunka da girmanka kake ta'amuli da wannan abin to wani daɗin kake bukata yanzu kai har ka fara furfura amma kana busawa ka ji wani daɗin ka bar wa 'yan ƙananan yara in ma za su yi wauta su yi wauta kai ai ya kamata a ce yanzu ka shirya yanzu kai da hankalinka da girmanka da shekarunka kake kaza za a zarge ka ko ba haka ba to ko don wannan ya isa kai ne ka bar wannan abin wa yazulu anhu min al asma al mamduhati sannan a daina yabanka da ambato na yabo shar'an a shari'a wa akalan da hankali wa urfan da al'ada a ce wane ana ƙara girma ana ƙara mai lalacewa ana tambadewa kai sha'an nashi Allah ya sauwaka kai yanzu shekaru na karuwa a madadin a dawo a gyara a nutsu ce shekara tattun saba'in kuma me za a yi da duniya me za a tara ai me da dukiyar ka bar tafi lahira da wahala ai me da kaza kaza a shari'a da al'ada da ma hankali bai dace ba abin zargi ne kenan iya wannan ya isa ya sa mutum ya nesanci me abin zargi haram saboda ba abin yabo ba ne. المشهد السادس مشهد القهر والظفر كمان نغانا تعلق تيايكو نشد مشهد القهر والظفر يتي فإن قهر الشعوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عند من ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوه من الآدميين يتي أبو نشدة da zai sa ka bar saƙo shine mashhadul kahri wa zafar Allah ya taimake ka wannan abokin ka iblis da yake kokari sai ya kai ka ƙasa ka kai shi ƙasa in ka kai ƙasa ya za ka yi sai murna shine al al alkahar karin jaye ki ka yi nasara a kansa shedan da wannan zuciyar al'ammaratu a ce ka riga ya kai mata linzami ka ka da ita ka ka ɗaure ta to ai kai kan sai mi sai murna sai a yi ta maka mai a yi ta maka barka a ce kai wani barka kai wani alhamdulillah kai kan muna sai aka murna yanzu duk wannan kewayen naka da ake ta wannan amma kai Allah ya sai ka ka yi galaba a kan shaidan karin jayi zuciyarka ka yi san barka jarumi sannu duk ga abokanka nan ta game kaza sai mai amma kai alhamdulillah an waye gari ka tafi makaranta daga makaranta ka wuce kasuwa daga kasuwa ka dawo kana dawowa ka wuce gida an neme ka ina kana gida kana wajen karatu kana masallaci kai wani san barka ka fa nasara wallahi yanzu ka. yanzu gawa ne ya ki makarantar an kai shi kasuwa amma jarin kullum yayi nan haka yamma ana nema yayi san sai dai a je a tadda shi a inda bai dace ba kai ku alhamdulillah kai ba za a yi ma murna ba za a taya ka murna a ce kai kan kai sa'a a cikin sa'annin ka wani wani ai san barka shi a cikin sa'annin sa attajirai shi Allah ya masa gyadar dogo wallahi Allah ya rufa masa ka zo yadda attajirai suke suke suke fantamawa suke abin nan eh ka duba wani 'yan matansa goma sha tara yana da 'yan mata ba adadi sha tara ma ai ba iyaka wanda ma ka sani ke shi ai harkar ai ba magana ne saboda kawai yana da kuɗi shi kawai kuɗinsa holewa shashanci sabawa Allah wani amma wani masha Allah ka duba zai gashi Allah ya buɗe amma duba kamewarsa kullum masallaci kullum aikin alheri kai wannan gaskiya irin su ba su da yawa ba a fada to in ka samu wannan shine mash'adul kahri wa zafri Allah ya taimake ka ka kada shedan irin mugun kayan nan kai masa zuciyarka kuma kai mata linzami fa inna kahra shahawati domin rinjayen sha'awa din nan wa zafri bi shaytan da yin nasara akan shedan lahu wasu wa matarra da dadi da wani dandano sai wanda ya samu nasara yake ji wa farha da fara'a da murna inda man ka zalika ga wanda ya dandana wannan nasarar a azama kai ya fi ma daɗi. min az-zafri bi adu min al a ce ga wani cikin adam yan uwanka ya tare ka yana ganin sai ya kai ka ƙasa. kana cewa mm wani ka kyale na fa ka kiyaye ni yana cewa eh din yana abin nan ai da kake masa ɗaya sai gashi a kasa kace ai ka gani rena kai bai san cewa ka iya kara ce ba ka buge kafar kai shi kenan sai gashi a kai ai ka gani kaga ai kai nasara ko to wannan ba nasara bace nasarar ka shine kai nasara akan shedan da zuciyarka al'amaratu wannan da take sha'awan nan da take ruruwa a zuciyarka kana ganin su wani suna kaza su wani kace a'a kai nasara ka danne zuciyarka ta yi haƙuri to wannan shine abin murna wannan shine abin san barka kuma wannan ya fi maka a ce ɗan uwanka ne mutum yake maka barazana ka buge shi kai nasara ka kama ya kama ka da kokawa ka taɗe kafarsa ka buga shi da ƙasa ka ce to ai ka gani rena ni kai dama ya ɗauka kamar ba ka da ƙarfi ko baka iya kokawa ba sai ya ga a ce kai ba dama ne to wannan ba nasa ba ita ce nasarar da za ka yi alfahari da ita ba wancan tafi yi nasara akan ka yi nasara akan wannan zuciya ta take tunzura ka ka yi nasara a kanta to ka yi nasara nasarar da za ka yi murna kai yi farin ciki da ita wa ahla ta fi daɗin ɗanɗano moki'an wa tan mafarha ta fi kuma cika ta murna wa amma akibatuhu sannan kuma ƙarshen abin da zai biyo baya a wannan nasara taka fa ahmadu akibatuhu abu ne abin yabo shi ma abu ne abin yabo wa huwa ka akibatu shurbid dawa daidai yake da kana ta fama da wata larurar ciwo wata cuta kana neman magani ka fada can ka tafi can ka je can sai aka ce kai cutarka wace ita ce ka to ai ga wani mai magani shikenan sai baka kana sha sai ka ji kamar an dauke ruwa ruwan sama ya zaka ji murna kace alhamdulillah saboda me kai ta neman magani baka samu waraka ba sai a sai a wannan maganin da ka sha sai yace to da ka sha yaya za ka yabi abin ya za ka ji daɗin eh za ka ji murna za ka ce kai kai ta godiya kai ta cewa kai wannan magani yi min amfani wannan magani kana ta ba da labari ai ne fama da laruran nan shekaru amma ina shan wannan magani sai na wari ba haka za ka ce ba to wannan aƙibar wannan shan maganin yaban wannan shan maganin ka yi nasara akan zuciyarka da shedan ya fi maka yabo da jin daɗi fiye da a ce magani ne ka sha ka samu lafiya domin in lafiyar jiki ka ai iya a duniya ne amma tamfa duniya da lahira za ka tsira addawa annafi allazi azala da aljasad wanda yake gusar da ciwo na jiki wa adahu ila sihati wa atidalihi da zai mai da jiki ya koma lafiya ya tsaya daidai yadda ya kamata to nasararka a can tafi wannan ma cewa kana ta neman magani baka dace ba sai nan kawai ka samu wani magani aka ce gwada wannan kana sha sai ka samu waraka kaga ai ka samu abin da kake so to wannan abin jin daɗin da natija sakamako mai kyau da ka samu na wannan maganin bai kai wancan ba dadi wanda kai nasara akan shaidan wanda kai nasara akan zuciyar to wannan shine mashhadul kahl wal zafr kai nasara akan wannan zuciya da kuma shaidan shi kanshi abin murna ne gare ka da ya karin jaye su ka bar saban Allah to ina ga zamu dakata nan ana ta nuna lokaci insha Allah ta'ala darasi na gaba sai mu tashi as-sabi' wanda dai zai ci gaba da yi maka bayani na wato a yadda addini yake taimakon ka akan hakuri, ka nisanci saban Allah abin da muka karanta da Allah ta'ala ba mu ikon aiki da shi muna tawassuli muna roƙon Allah ta'ala da yanta mafiya kyau da mun samu madaukakin Allah ya ba mu aminci da kwanciyar hankali a kasar mu Allah ya ba mu shugabanni na gari Allah ta'ala ya yalwata mana ya mana albarka cikin arzikin mu ya ba mu lafiya da kuma kwanciyar hankali wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu